rahim Karuwa ce. Babi na goma. Ya Yazid dan girman Allah ka yi haƙuri ka bar ni ka tafi gun matarka ka yi haƙuri please. Cafke bakin ta ya haɗa da nashi ya shiga tsotsa kamar minti. Ba abin da Zahara ke yi sai shure-shure da ya kushin shi dan ba bakin magana. To fa kam, Yazid da ya zo introducing kanshi inta Zahara abu ya ki shiga. Zaro ido ya idan sai ya koma kan Zahara da mamaki yake kallon ta. ta take kwance ba abin da ke bin kuncin ta sai hawaye. Dagewa yanzu da ya ƙara dannawa amar kamar ya shuka dissa. Wani razanannen ihu Zahara ta saki ta kankame yanzu jikinta na rawa. Time ɗaya da ya shiga, sosai ta kankame shi kamar za su zama abu ɗaya. yanzu bai taɓa zuwa duniyar da ya je ba yau. Bai san me ke faruwa ba, bai san irin ihu da roƙon da Zahara ke masa ba. Duk ka ji Zahara ta ɗauke ba abin da kake ji ɗakin sai ihu da sambatin Yazid, sai da ya awa huɗu kafin ya dawo hayyacinsa. Rungumo ta ya jikinsa hawa yana bin kuncin sai yana mata addu'a a ran shi. Ya fi awa ɗaya yana rungume da ita. Wani irin farin cikin da bai taɓa ji ba a rayuwarsa ya ji ya ziyarce shi. Fatima ya kira sunanta cikin wani irin murya. Sau uku yana kira ya ji shiru bata amsa ba. Ɗan ɗago ta yi daga jikin shi yana kallon fuskarta. Hannun hannunsa ya ɗaura saitin hancin ta yadda shiru ba numfashi a razana ya tashi ya hanyar toilet duk ya gama dabar cewa shafa mata ruwan ya a fuskar ta yadda shiru ba ta da alamun dawowa don allah karki min haka filis fatima na ki tashi kuka yake shaɓe-shaɓe da majina yana yi yana shafa mata ruwan wani wawan ajiyar zuciya ta sauke tare da fashewa da wani sabon kukan tana ƙanƙama jikinta filis ya yanzu don allah ka bari haka nan wallahi zafi zai kashe ni don Allah ka cire na roƙe ka wasu zafafan hawaye ne ke saukar mai Yazid ya gagara furta komai sun fi minti goma haka kafin ya matso jikinta ya fara ƙoƙarin ɗago ta janya jikinta ta yi gefe da ƙyar tana cije leaves please ka ƙyale ni don Allah ban son kallon ka wallahi ka gama da ni ya Yazid ka cu Saurin rufe mata baki yayi da tafin hannunsa yana girgiza kai. Ya gagara furta komai sai zillumin da zuciyar shi ke masa. Sun fi minti ashirin haka kafin ya tashi ya shiga toilet. Zuciyar shi a cakuɗe. Tabbas ko mahaukaci ya ji labarin nan ya san akwai alamar tambaya. Tabbas Zubaida bata kawo mai budurcin ta gida ba, amma ta ya zan ƙara gasgatawa? A haka ya yi wanka ya haɗa maza harar ruwan zafi a batub ya zo ya suntume ta tana shure-shure. Haka sai da ya mata ruwa uku. Shi kansa ya yi mugun tausaya mata. Taimaka mata ya yi wankan tsarki ya dawo ya shimfiɗe ta kan gadon. Bayan ya canza beshit. Karfe hudu daidai kenan ya fita daga ɗakin ya koma ɗakinsa. Ya kira Faruk a waya. Faruk da jiya dawowarsa yana kwance yana ta baccin gajiya ya ji karar waya kamar a mafarki. Da ƙyar ya lalubo wayar ya duba kiran da ya shigo. Da sauri ya tashi yana mutsike ido. Yazid mm. kada wayar ya kunnensa ba tare da ya ce komai ba. Jiya kawai Yazid ya jefo masa wani hargitsatsiyar tambaya. Please friend, ka mun bayani akan yadda zan gane mace sosai. Ka gane sai dai nake nufi please go on. Asfilan Faruk ya shiga masa kusan awa biyu suka ɗauka. Faruk na mishi bayani akan duk wani fanni da ya shafi mace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kai abin da yanzu ke maimaitawa a ran shi. Ya kashe wayar yayi ya kifa shi da gado kwalkwalwarsa ta daina aiki. Kamar wanda aka tsikare shi ya tashi da gudu ya shiga ɗakin Zahara ya je ya rungume ta yana hawaye. Ki haƙuri Fatima na cutar da ki a kwanakin baya amma a zahiri ba ki cancanci haka ba. Ki yafe min da na ɗau ki na zalunce ki ne miki ƙazafi ki yafe min. ita ma girgiza kanta shiga ya yazid ba zan yafe maka ba ka je ka rabu da ni ka kyale ni kuka ya rinka yi har da majina yana roƙonta zahara kam sai ma rintsa ta da ta da wani tsanar yazid na darar mata har karfe shida na safe yana rungume da ita yana bata baki haka bai bar yin kuka ba zumbur ya mike kamar wanda ya tuna wani abu ya fice daga ɗakin yana huci ɗakin zubai da ya nufa kamar zaki ɗaura hannunsa ya ji ƙofar ya murɗa ya ji a rufe kifa kansa ya jikin kofar yana ji kamar ya sa ma ɗakin wuta ƙasa-ƙasa yake jiyo muryar Zubaida tana magana alamun waya take. Baby dan Allah ka yi haƙuri wallahi ba laifina ba ne hana ni fita aka yi sannan wannan sakaren ya yi. Amma wallahi a matuƙar buƙaci nake da kai. Ba wanda nake jin sa a matsayin ɗa namiji duk cikin mazan da nake mu'amala da su in ba kai ba. Wallahi duk na fi jin daɗin haka. To baby kina kamar yaushe zaki samu fitowa. Ka kwantar da hankalinka cikin satin nan zan fito kar ka damu. Wani wawan naushi ya Yazid ya kai wa ƙofar wanda ya sa ta faɗuwa ƙasa wanwars. Tashin hankali ne ƙararraba ya bayyana fuskar Zubaida ta miƙe da sauri tare da buga wayar a ƙasa. Fayantin ɗinta ya yi da yatsarsa da ke ma bakinsa na rawa da ƙyar ya iya tattara kalmar. Zubaida daman ke karuwa ce ya faɗa cikin wani irin murya wanda ban san yana da ita ba. cikin wani irin taku mai diri wanda kamar zai fasa gurin yake nufarta. Baya-baya take a ruɗe tana ba shi haƙuri, don Allah ka tsaya ka ji ba abin da kake tunani ba ne. Wani wawan naushi ya kai ma bakinta wanda ya haddasa haƙoranta biyu suka fita. Damƙo gashin kanta ya yi haɗa da bango tare da shaƙe mata wuya da ɗayan hannun. Lokaci ɗaya jini ya fara zuba daga bakinta. kamannin fuskar ta suka fara sauyawa shi ma Yazid fuskarsa ƙaurewa ya yi sai ya ja don matuƙar ɓacin rai mai yasa kika min basa da iya Zubaida me yasa kika zo min a matsayin kamala bayan ke tambaɗaɗɗiya ce fasika mazinaciya maciya amana mai yasa kika min haka wani jakin mari ya kifa mata har sau biyar sai da ta ya fashe wani azababban ihu ta saki wanda duka gidan sai da ya ɗauka kamar a mafarki zahara ke jin ihu a hankali ta buɗe ido da suka yi ja suka mata nauyi gefe guda take jiyo sautin kuka ga kuma kakkausar muryar yazid na tashi ƙoƙarin miƙewa ta fara amma da sauri ta koma ta kwanta sakamakon wani uban raɗaɗi da ta ji a gabanta. Muryar da ta ji cikin wahala daga labaita tana cewa, Zan mutu za ka kashe ni don Allah ka yi haƙuri. Momina ba laifina ba ne, laifin iyayena ne. Suna sanadiyar shiga na karuwanci. Zaro ido Zahara ta karuwanci da mai hijabi. Inna lillahi wa inna ilaihin raji'un. Da kyar ta tashi tana cije lips ta shiga ɗakin Yazid. Wayar shi ta ga kan gado ƙarasawa ta tana tafiya kamar 'yar kaciya. Ta ɗauka ta kira layin mami. Sai da ta yi kusan tsinkewa sannan mami ta ɗaga duk a tunanin ta Yazid ne. Cikin kiɗima zahara ta ce mami don Allah ki zo ki zo yanzu yaya Yazid zai yi kisa. A zabura mami ta tashi daga kwancen da take kisa kuma zahara i mami don Allah ki zo yanzu. Daga haka ta kashe wayar. Mami galanta kawai ta zara ta fice daga ɗakin. Direba ta shiga kwalla ma kira zo a da suka tafi gidan Yazid. A cikin mota mami ta kira wayar Faruk. Bugu ɗaya ya ɗaga ya kara a kunnen shi tare da sallama. Ko amsa sallamar ba ta yi ba ta ce Faruk ka same ni gidan mahaukacin abokin naka don zai kashe 'yar mutane. Daga haka ta yi ta katsa kiran. makullin motarsa kawai ya ɗauka ya fita ya shiga ya tafi a can kam yanzu sai dukan hauka yake mazubi suman ta biyu tana farfadowa haka kuma ya ci gaba da jibgarta zahara kam ko da ta gama waya da mami ɗakin ta ta koma ta kwanta zuwan yusuf kawai take jira ta bar wannan masifaffen gidan a guje motar su mami ta shigo gidan da gudu direban ta ya shiga falon mami na biye da shi da kyar kake jiyo muryar zubaida da ke wahalallen ihu Duk muryarta ta gama ɗashewa. Haurawa sama ya yi ya bi direction ɗin da ke jiyo ihun still mami na biye da shi. Da gudu ya shige cikin ɗakin ganin zubai da kwance kamar gawa shi ma Yazid bai bar jibgar ta ba. Da kyar direban ya fizge shi ya hankaɗa shi gefe. Baka da hankali ne Yazid kisan kai za ka yi. Gadan-gadan ya ya ƙara nufosi yana ƙoƙarin ta Wata uwar tsawa mami ta daka masa wanda ita ta yi sanadiyar farfaɗowar Zubaida ba ihu ba hawaye. amma da ka ganta ka ga wanda ya shiga bala'i da tashin hankali rarumar wayar ta tai da gudu ta shige basurum ta saki an yi sa'a kuwa tana kunna bata mutu ba kiran nan ba ɗin momi ta yi bugu biyu ta ɗaga sai a sannan wani bala'in kuka ya zo ma zubaida a kiɗimi momi ke tambayar ta momi don allah ki zo yanzu zai kashe ni wallahi kashe ni zai yi momi ki zo wayar momi ta ta shiga neman layin dadin zubi Kin tafiya kiran ya don haka ta ya mayafinta ta fita direba ya ja suka tafi. Gidan mama ta ce ya fara kai ta. Ko get ɗin ba a buɗe ba momi ta fita da gudu ta shiga tana kwala ma mama kira. Duk suna zaune dining suna break suka jiyo ihun momi. Arman ne ya fara isa gunta yana tambaya lafiya. Jan shi momi ta fara yi tana maganganu wasu ma ba za ka gane ba. Arman ka zo mu je ka zo mu je Zubaida ta zai kashe man ita. Dan Allah ka zo ka kwace ta. Mami waye zai kashe ta mijinta mijinta alman ka zo mu je. Ficewa suka yi mama ta ɗauko mayafi ta bi su. Ba yadda ba a yi da Zubaida ta buɗe ƙofa ba amma firtaki har suka gaji suka dawo falo. Mami tambayar Yazid ta shiga yi amma ya kasa magana sai ciwo da zuciyarsa ke masa yana ji kamar ya cire ta ya huta. Ko fakin direba bai gama ba Momi ta fita da gudu tana ihu ta shiga falon. Ina 'yar tawa tana ina. mugu ne zai kashe min ya. Jin muryar Momi ya sa Zubaida ta fito da gudu ta shige bayan Momi. Na shiga uku Momi ta ɗaura hannu a kai tana zunduma ihu. Lokacin da ta ga fuskar Zubaida gaba ɗaya ta fita daga kamanninta. Wayyo na shiga uku ni suwai ba. Me ta maka kake son kashe ta wayyo ne? Farin ciki kamar zai kashe mama. wuyyi huhu arman ne ƙarfin hali ya ja momi gefe ya zaunar yana ba ta baki da ƙyar ta shiru tsarkake kake ji a falon sai shekar zubaida a hankali take kaɗa ƙafarta tana bin bango tare da cije ta fito falon tashi mama ta ƙara so da ita ta zaunar da ita tana kallon abin mamaki. Maganar da Arman ya yi ne ya dawo da momi gare su. Yazid, don Allah muna so ka sanar da mu laifin Zubaida da taimaka da har ka hukunta ta haka. Dagowa Yazid ya yana bin kowa da kallo sa wanda suka rine kamar garwashi ya sauka gan Zahara. Jiyar da kansa gefe ta yi tana jin wani irin haushinsa. Sallama Faruk ya shigo gaba ɗaya hankalin kowa ya koma kansa. Zambar Zubaida ta miƙe tana zara idanu hannunta na rawa take nuna Faruk. So take ta magana amma ta kasa. Haka agun Faruk ma bakinsa na rawa da ƙyar ya iya furta Zubaida. Me ya kawo ki nan? Yazid karkace min ita ce amaryar taka. Cikin al'adabi da kiɗima ya maganar. Cikin mamaki Yazid ya shiga kiɗawa kansa. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kai abin da Faruk ke faɗa a fili yanzu me ya kai ka auren da fasika mazinaciya karuwa mai lasisi a karuwanci yanzu Salati duk yan ɗakin suka kaure da shi banda yanzu da ke jin kamar zuciyar shi ta fashe wallahi ƙarya kake yi munafiki yata ba karuwa bace yarinya kamula mai hankali wata uwar harara Faruk ya zuba wa mama ya ce a ina ta zama kamilar to bari ji tun daga ranar da Faruk ya haɗu da Zubi a hanyar hotel ta gama iskancin ta za ta tafi gida har haɗuwarsu ta ƙarshe kafin ya yi tafiya ba abin da bai faɗa ba a hakan ne za ki ce ma 'yarki kamila ta yaya wallahi ƙarya kake shan kai mata Arman da shi ma gaba ɗaya zuciyar shi a dagule yake da wannan al'amari ya ce momi wannan maganar gaskiya ce ko ni ma shaida ne. Labarin sheki ayarsu da suke shi da zubi yai ya ƙara da cewa kuma momi ba mu kaɗai ba akwai maza sun fi goma da take tarayya da su. Ɗaura hannu momi ta akan ta tana ihu wayyo ni Zubaida ya haka rayuwarki na haifi jaraba da kaina. abin da na shuka shi nake girbewa akan 'yata wayyo kallon Yazid da ya dafa kansa da duka hannayensa biyu yana bala'in sara masa mamitai sai a sannan ta yi magana Yazid ɗago da jajayen idan sai ya kalli mami ba tare da ya ce komai ba ka faɗa min dalilin da ya ja har ka mazubai da wannan dukan da ƙyar Yazid ya iya buɗe bakin shi yake magana tun lokacin aurensa da zahara da wulaƙancin da cin mutuncin da yake mata har zuwa haɗuwarsa da Zubaida da aurensu har zuwa wannan lokacin ba abin da bai faɗa ba Tafi suka ji daga bakin kofa duk suka juya suna kallonsa. Yusuf ne tsaye fuskar shi haɗu da alamu ya ji duk zancen da suke. Ya yi kyau Malam ya ka wulaƙanta min 'yar uwa ka ci mutuncinta. Kai mata kazafi da Allah ya tashi saka mata sai ya haɗa ka da karuwa. Na gode Allah da ya sa ka gane zahara ba karuwa ba ce. Kallon da ake mata ba haka ba ne. Ta kawo mata mutunci har cikin gidanka. To alhamdulillahi da yanzu kowa ya san cewa Zahra ba karuwa ba ce, kuma ta kawo ta gidan mijinta. Ƙarasawa cikin falon Yusuf ya ya kamo hannun Zahra, sista shi mu tafi, ba musu kuwa ta miƙe da ƙyar. Yusuf, mamun ta kira sunan shi. Jiyowa yana kallon ta Yusuf ina goyon bayan ka ka tafi da Zahara. Gida mami kai Yusuf yayi, ya ma Zahara alama da su tafi. Ai kuwa Yazid ya ce ina bai san haka ba. Tashi ya je zai riko Zahra Mami ta buga masa wata gigitacciyar tsawa. Cikin ɓacin rai take magana. Kar ka kuskura ka taɓa ta Yazid. Ka je ka ci gaba da zama da matarka 'yar mutuncin. Girgiza kai ya fara yi sai a sannan hawaye suka fara zubo mai. Ki yi haƙuri Mami dan Allah kar ku min haka. Filis Zahara na ki dawo kar ki bar ni. Ki taimaka min wallahi ina son ki. Tsaki Yusuf ya juya suka fara tafiya. Ƙara yin ƙurawa Yazid ya zai rike Zahara. Ya zudu, wallahi wallahi ka kuskura ka taba ta sai na tsine maka. yana ji yana gani Yusuf ya fita da Zahara suka tafi. Mami ma tasowa ta ta kama hannun Faris suka fita. Mama ma ta a baki ta zuciyar ta falmurna ya kama hannun ɗanta suka tafi. Jikin Mami yana rawa haka ma Zubi ta kama hannunta ta ce mata fi Zubaida wani mugun kallo yanzu ke bin su da shi wanda ya bala'in tsorata su. gidan uban wa za ki je da ita ki sake ta ya daka wa mama tsawa saki zubaida tai ta koma gefe fitar min daga gida yanzu da ya kwamandin momi yana nuna ta da kofa ayya to yar tawa fa wani wawan mari yanzu da ya kai mata Allah taimake ta ta kauce ta fita da gudu jiyowa ya nufi zubi ga dangaren ya fara bal da ita a falon dukanta yake yi yana bal da ita haka har ya tura ta wani ɗaki da ke downstairs duk wani kayan electronic na ɗakin tsinkewa a zuri ya ɗaure ta jikin gado ya sa ki a ɗakin ya dawo falo kifa kansa da kujera ya saki wani marayan kuka mai raunana zuciya asalin labarin Alhaji Suleiman Gwani mahaifin Zahara ya kasance haifaffen garin Maiduguri ne, yayin da rayuwar shi take Kano gurin uncle ɗinsa. A can ya firamare ya secondary har sa a can ya. Ya fara aiki a ƙarƙashin kamfanin uncle ɗinsa, yayin da shi ne manaja a kamfanin. Saboda hazaƙarsa sa wata rana ya ziyarci iyayensa a Borno. Allah ya sa ya gamdakatar da Fatima Zahara. yarinya mai hankali da natsuwa. Tunda ya kalle ta soyayyarta ta kama shi lokaci guda ya ji ba iya rayuwa in ba da ita ba. Bai yi ƙasa a gwiwa bai sanar da iyayen shi. Ba ɓata lokaci mahaifin Suleiman ya je da kanshi gurin abban Fatima da maganar dama aka ba shi. da ya je in Allah ya sa suka fahimci junansu falillahi alhamdu cikin ƙanƙanin lokaci kuwa tsarkakakkiyar soyayya mai tsafta ta shiga tsakanin Suleiman da Fatima ba ɓata lokaci ko magana ta isa gurin manya a cikin wata shida aka gama komai aka yanke biki wata ɗaya Biki budiri ranar bikin Fatima da Suleiman an yi shagali an zub da naira domin kuwa a kyauta ta dangin amarya da dangin ango kowa yana jin shi ma wani ne sosai aka yi ɓarin kuɗi. Bayan la'asar dangin amarya suka shirya aka tafi da ita gidanta da ke garin Kano. Bayan nasihu da ta shagon iyayenta da 'yan uwa, kwanan su biyu suka dawo aka bar amarya daga ita sai angonta. Aurensu na da wata shida ya tafi ƙarin karatu. Cikin shekara uku dukiya ta harzuka ya koma bizines tsakanin ƙasashen waje zuwa nigeria Bayan aurensu da shekara biyar, shiru-shiru ba zancen haihuwa. Sun je asibiti an duba su domin suna tunanin ko akwai wani matsala ne, amma babu. Tun suna damuwa har suka share da lamarin, haka suka ci gaba da rayuwa cikin kwanciyar hankali. Alhaji Umar matawalla shi ne mahaifin Yazid, tare da matar shi Hajiya Aisha. dukansu 'yan garin Kano ne. Alhaji Umar ya kasance mashahurin mai kuɗi haka babban ɗan siyasa ne. Sun yi aure da Aisha tun kammala secondary school ɗinta. Suna zaman su lafiya. Shekarar su ɗaya da aure Allah ya ba ta haihuwa ta haifi ɗa namiji mai kama da ubansa sak. Kar ku so ku ga murna a familin nan. Ranar suna yaro ya ci suna Yazid, sunan mahaifin Aisha. An yi shagali naira ta yi kuka ranar sunan. Abotar Alhaji Suleiman Gwani da Alhaji Umar matawalla ta fara ne ranar wata Litinin a wurin wani occasion na 'yan siyasa yayin da aka gayyaci manya-manyan ma'aikatan gwamnati. Tun daga nan aminci ya shiga tsakaninsu, yayin da ya zama hatta matansa sun zama aminan juna kamar dangin juna haka suka zama. Alhaji Usman Dala wato dadin Zubi ya kasance ba Kano mutum mai tsananin akan boko, yana ba ta muhimmanci sosai a rayuwar shi, shi prof ne kuma babban dakta mutane, sananne ne sannan kuma attajiri ne. ba wato Mami tare da ƙawarta aminiyarta wato Hajara Mama sun kasance 'yan Barya ƙaramar hukumar jihar Kano. sanannu ne sosai garin ba wanda bai san su ba gurin rashin kamun kai da biye-biyen maza ban kaɗanci da shige-shige Suya ta kasance ita kaɗai ce gurin iyayenta talakawa ne sosai ga su da san abin duniya mahaifiyar ba ta ƙwarance wurin bin malamai da bokaye ga shi ba wai abin duniya gare su ba amma tana zuwa gun malamai kawai don mallake mijinta in ka san Suya to ka san Hajara ta hanta da jini suke tab da taya Ranar wata talata ranar Alhaji Usman Dala ya ziyarci wani ƙauye da ke kusa da Farya. Motar shi ta ɓaci a hanyar dawowa. Kamar daga sama suka hango wani haɗaɗɗen matashi. Sai ya bada hadara ne ke tahowa. Jiki na rawa cikin rige-rige suka yogunsa. Gaishe shi suka yi amsa ba yabo ba fallasa. Don shi bai son harka da 'yan ƙauye. Ruwa ya ce su kawo mishi ya ba cikin azama ta koma cikin gari ta ɗebo masa ruwan. kuɗi mai uban yawa ya ba su ya ja motar sai ya tafi tun daga nan ba da mahaifiyarta suka sa mai ƙahon zuƙa da bokaye da malamai sai da suka jawo Usman ya haukace akan son ba cikin ƙaramin lokaci aka yi auren aka kai ta Gano dangin Usman ba son auren suke ba amma ba yadda suka iya ganin ɗan uwan nasu zai iya rabuwa da su akan maganar Hajara kamar ta mutu don baƙin ciki tana ji tana gani haka aka aurar da su ya ba a birni domin iyayenta ba hassan abin duniya ba ne mutane ne masu sauƙin rayuwa masu gode ma duk yadda rayuwa ta zo musu a haka wani daga cikin samarin ƙauyen lawali yaro mai hankali da sanyi ya fito ya ce yana son hadara murna abin iyayenta ba a magana domin burinsu bai wuce ita ma ta tafi ɗakin mijinta ba hadara kamar ta kashe lawali domin ba ta son sa mahaifin Lawali abokin mahaifinta ne, don haka cikin ƙanƙanin lokaci aka yi bikin. Toma hi saurari. bari mu dakata a